jour, ils seront aussi les derniers. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo muka sake dawowa a cikin shirin namu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi wata takwas zarabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa a karan farko mahukanta a yanki babban birnin tarayyar Abuja sun yi tsokaci kan barazanar harin Boko Haram a babban birnin za kuma leƙa jihar borno inda gwamnan jihar professor babagana umar zulum ya ce lokaci ya yi da jami'an sojan najeriya za su kawo ƙarshen 'yan ta'addan da ke yankin dajin sambisa da dutsen mandara da yankin tafkin chadi bayan nan kuma ibrahim ka almasi garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyin ko muna kuma ɗauke da labaran wasanni to amma bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga Majalisar Dattawan Kasar mai rinjayen 'yan Republican da ta amince ba da bata lokaci ba da zaben da zai yi na wanda zai mai gurbin mai shari'a Ruth Bader Ginsburg ta kotun kolin kasar wacce ta rasu. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ce kiran na Trump na zuwa ne mako shida kafin a yi zaɓe a kasar. Fadar gwamnatin Amurka ta White House na can tana shirye-shiryen tantance wanda za ta zaɓa. domin hawa kujerar ginsburg wacce ta kwashe shekarunta na karshe a kotun tana manne da bangaren masu aƙidar neman sauyi a ranar juma'a shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa mitch mcconnell wanda ɗan republican ne daga jihar kentucky ya sha alwashin zai nemi a kada kuri'a kan duk zaɓin da shugaba trump ya yi bayan rasuwar ginsburg sai dai 'yan democrat sun yi kira ga 'yan republican da su bi tsarin da suka gina a shekarar 2016 da kin sauraron wanda zai mai gurbin wani alkalin kotun kolin kasar yayin da aka tunkari zaɓe. 'Yan sanda a Belarus sun tsare ɗaruruwan masu zanga-zanga ranar Asabar a birnin Minsk, a cewar wani wanda ya shaida lamarin yayin da kusan mutum dubu biyu suka yi tattaki suka ratsa cikin birnin suna kira ga shugaba Alexander Lukashenko da soka daga mukaminsa. Ƙasar ta Belarus wacce a da take karkashin tarayyar Soviet wacce take da alaka ta kudda kudda Rasha. tana ta fama da zanga-zanga tun bayan da lokacin lukashenko ya samu gagarumin nasara a zaben tara ga watan agusta zaben da masu adawa suka ce yana tattare da magudi sai dai shugaba lukashenko ya musanta wannan zargi kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito cewa mafi aksarin waɗanda suka fita zanga-zanga ta ranar asabar mata ne waɗanda suka yi yar'aran gama da 'yan sanda daga baya kuma suka datse masa hanya suka fara kama su ɗaya bayan ɗaya in ji wani da ya shaida lamarin jami'an lafiya na yin gargaɗi ga jama'a da su je su yi allurar rigakafin cutar nau'in muran nan da ake kira flu a turanci domin kaucewa yin fama da cutar covid-19 da murar a lokaci guda cututtukan na murar da coronavirus na da saurin yaduwa kuma suna da alamu iri ɗaya bambancin shine ita cutar mura na zuwa ne lokaci-lokaci yayin da ita kuma ta covid-19 ba ta da lokaci take kuma ci gaba da yaduwa a sassan duniya duk da cewar har yanzu ba a samu rigakafin cutar ta coronavirus ba an kwashe gwamman shekaru ana amfani da rigakafin cutar ta mura kwararru a fannin lafiya sun ce hanya ɗaya da za a iya sanin ko mutum yana ɗauke da ɗaya daga cikin waɗannan cututtuka ita ce ta hanyar yin gwaji darakta a sashen bincike kan cututtuka masu yaɗuwa a jami'ar george washington gary simon ya faɗa wa jaridar washington post cewa yiwuwar samun damar shawo kan waɗannan cututtuka biyu ya sa shekarar nan ta 2020 ta zama mai matukar wuya zuwa yau asabar sashen kula da cutar ta coronavirus a jami'ar johns hopkins ya ce akwai mutum miliyan 30.5 da ke dauke da cutar a duniya sannan ta yi sanadin mutuwar kusan mutum miliyan daya hukumar baitul malin amurka ta saka takunkumin tattalin arziki akan wani kamfanin china da ke aiki a kasar cambodia inda ta yi nuni da cewa kamfanin ya karbe filayen wasu mutane har ya kai ga tarwatsa kan iyalai da dama filayen dai za a yi amfani da su ne don gina wani wajen shakatawa inda za a kashe dala biliyan 3.8 kamfanin union development group na china shi ke gina wannan wajen shakatawar wanda aka mai lakabi da dar sako da ke lardin da ake kira kokon daga cikin sassan wajen shakatawar akwai filin tashin jiragen sama na kasa da kasa da kuma tashar jiragen ruwa abinda sahihan rahotanni suka nuna cewa dakarun china za su yi amfani da wurin shi dai kamfanin ya kwatanta wannan aiki a matsayin ɗaya daga cikin ayyukan da hukumomin beijing ke yi na raya sassan duniya ta hanyar samar da ababen more rayuwa sai dai sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce akwai sahihan rahotanni da suka nuna cewa wurin shakatawa na dara sako ka iya zama wani wuri da dakarun china za su rika aji kayayyakin su. a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a karan farko mahukanta a yankin babban birnin tarayyar Abuja sun yi tsokaci a kan barazanar harin Boko Haram a babban birnin. A kwanakin baya ne dai aka yi ta faɗin cewa ƙungiyar ta Boko Haram na shirin kai hari a birnin. Lamarin da ya haifar da zaman ɗarɗar daga Abuja ga rahoton Hassan mai Maina Kaina. Tun dai bayan da aka yi hasashen cewar Boko Haram ka iya kawo hari a nan babban birnin tarayya Abuja. Al'amarin ke ci gaba da ƙara jan hankali. Ana cikin wannan marhala ne kuma sai ga wasu 'yan bindiga da ba san ko su ne ba. Sun kai hari a garin Tungan Maje da ke nan cikin babban birnin tarayya Abuja. Al'amarin da ya ƙara tsoratarwa. Adamu Bigwari shine daraktan tsaro a ofishin ministan babban birnin tarayyar Najeriya. Labari kamar yadda ake ta yadawa ya fito ne daga hukumar kwastam. Hukumomin kwastam daga baya ma sun karyata wannan labari cewa ba daga gare su ba ne. To in haka ne kuwa ai kaga ba za a ce akwai dangantaka na wannan labari da kuma abin da ya faru a tungan maji ba. Sai dai al'amura ne na harkan tsaro wanda duk lokacin da gwamnati gwamnati ko kuma jami'an tsaro suka samu wani labari makamancin haka dole ne a ɗauki matakai da ya dace da irin wannan a yanayi don a kare rayukan al'umma. To shin wannan hari na tun gamaje a iya cewar na da alaka da 'yan Boko Haram? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Win Komanda Musa Isa Salman. Ba lalle ba ne a zama cewa Boko Haram da ke haka saboda akwai criminals, criminality abin da ake cewa criminality. A yanzu ina jin abin da yake ne shine criminality ne. Amma idan fa aka bar shi saboda su ma ai idan ka duba wasu kungiyoyin da ke ba na Boko Haram ba ko kuma wanda ke alaka da su duka a kewaye a Niger ne da sauransu da sauran su ma da haka duk suka girma kuma idan suka girma su ma Boko Haram sai ka gan cewa sun kulla alaka da su wani lokaci kan fara ba boko haram din bane amma idan kungiyoyin suka girma ko sai su su yi mu baya a ga boko haram ko kuma su boko haram su yi mu baya da su abinda za a iya ce ma axis of evil mazauna birnin abuja irin su alhaji isabu imam gashiwa sun ce ba su da wata barazana na boko haram a halin yanzu sai dai sauran matsalolin tsaro da ba a rasa ba abuja yanzu ka wuce an goyi irin a sakwara mai tama wasu tu da na dare inda ka je kana cikin tsoro ana kwace waya ana kwace mota har faɗe yake na mata da daddare a cikin duhu domin cikin garin abuja yanzu ba wutar lantarki rabin garin ba wutar lantarki cikin duhu ake dan mun san lokacin mulkin soja abuja din inda kaje akwai wutar lantarki akwai jami'an tsaro wanda suke bibiyar mutane suna ba da tsaro yanzu kuma daraktan tsaro adamu Bigware ya ce suna ɗaukar matakai don yi wa tufkar hanci jami'an tsaro da gwamnati suna iya kokarin su na tabbatar da cewa ba a samu taɓarɓarewan tsaro wanda har za a kai halin kaka na kayi hassan mai na kai na muryar amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan Maina Kaina yanzu kuma bari mu garzaya jihar Borno inda gwamnan jihar Profesor Gana Umar Zulum ya ce ya kamata jami'an sojan Najeriya su kawo ƙarshen 'yan ta'adda da ke yankin dajin Sambisa da dutsen Mandara da yankin tafkin Chadi domin a baiwa al'umma damar gudanar da rayuwarsu kamar yadda suka saba. Daga Maiduguri ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani. gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya ce ya kamata jami'an sojan najeriya su kawo karshen 'yan ta'addan da ke yankin tafkin chadi da dutse mandara da kuma dajin sambisa don wa al'umma daman ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda yake a da gwamnan ya dai wannan kiran ne lokacin da ke karban kwamitin majalisar wakilai da ke kula da harkokin hukumar bunƙasa arewa maso gabacin najeriya a fadar gwamnatin jihar without creating access for the IDPs to engage in their normal agricultural activities, the insurgency will never end. Ya ce idan ba a mai da mutane zuwa garuruwansu na asali ba, a kuma ba su damar zuwa gonakin su wannan yaƙi da Boko Haram ba zai kawo ƙarshe ba. We still have pockets of insurgents along the shores of the lake Chad, as well as in the Samisa, Kem Rizal, and the Mandara Hill. Ya ce har yanzu akwai 'yan bindigan nan a yankin tafkin Chadi da hadajin Sambisa da kuma dutsen Mandara. Idan ba an kakkaɓe su ba, ba za a samu batun zaman lafiya ba. You can see women and children in hundreds ya ce idan ka dubi mata da yara abin tausayi ne kwarai za ka gan su ɗan ruwa ne a tsugunne ba tare da muhalli mai kyau ba ba bayi mai kyau kuma za ka ga ɗakin da bai wuce square mita ɗaya ba mutane biyar ke kwana a ciki dan suna cikin matsanancin rayuwa a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum na kuma tambayi shugaban wannan kwamiti na hukumar kulawa da shirin arewa maso gabacin Najeriya a majalisar wakilan kasar wato Hajiya Khadija Bukar Abba Ibrahim waya ta ga rayuwar yan gudun hijiran gaskiya akwai ban tausayi amma kuma shi allah ya tashi yin abin shi sai dai mutum ya yi haƙuri lokacin da abu ya zo ƙarshe insha allah komai zai daidaita akwai kamar zargi da ake yi na cewa hukumar tallafa shi arewa maso gabacin najeriya ba sa taimaka wai ne wannan magana karya ce domin na riga na gaya maka wayannan wannan wurin bai shekara ba ma kuma sun yi rawan gani cikin shekara shi ma honorable ya'u zakari galadima na ɗaya daga cikin mambobin wannan kwamiti da kuma suka zaga wasu daga cikin sansanonin yan gudun hijiran duk da halin da suke ciki akwai masu sana'a iri-iri yana taimaka musu don haka suna da kokari daidai gwagwarnan su na su taimaka yadda za su iya kawunan su da kuma yadda suke a ah, tafiyar da tattalin arzikin rayuwarsu wannan mai taya su da addu'a ubangiji allah ya mai da su inda suke da ko fiye da kuma sai kudura akan cewa wannan al'amari da allah samu iftila'i daga ubangiji allah subhanahu wataala ne ba wanda ya isa ya kawar da wannan abin da allah ya riga zana zai riga faru shi ko shugaban hukumar bunƙasa shi ayo musu gabacin najeriya muhammad dakali cewa ya yi uh, uh, shekarar mu ɗaya kenan da kafuwa kuma da muna gudanar da aiki ne a abuja da maiduguri amma yanzu hakan mun dawo maiduguri kuma muna nan muna ayyuka yadda ya kamata za mu kokarin ganin cewa mun taimaka wa rayuwar waɗannan 'yan gudun hijira da ma ayyukan ci gaba ga al'umma haruna dauda biyu muryar amurka ga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da ɗigo biyar To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Kamar yadda muka muku alkawari amma wasu abubuwa suka gitta mun sake muku amma yau an dace. Za mu koma kan ansoshin tambayoyi kan tarihin Burkina Faso kuma saboda amfanar waɗanda ba su ji farkon ansoshin ba da ma waɗanda ka iya mancewa da abin da suka ji za mu sake ɗaukowa daga tushe ma'ana yau za a ji kashi na farko na ansoshin sannan za a ji amsoshin tambayoyin sama'ila abubakar bauchi kan maita to mu fara da maimaicin kashi na ɗayan na amsoshin masu son jin tarihin ƙasar burkina faso waɗanda suka yi tambayoyin baya-bayan nan kai da ma waɗanda suka fara irin su bala muhammad damban da garba na hali ba da dai sauransu ga masanin tarihin nan na arewa house kaduna dr salisu bala da ansar ku kasar burkina faso kasa ce wacce take da ɗumbin tarihi musamman ma idan aka yi la'akari da yawan jama'arta da irin al'adunsu da yankin da ƙasa ta samu kanta a ciki da addinin da suke bi kasar burkina faso ta yi iyaka da kasar mali daga bangaren yamma kunce arewa maso yamma sannan ta yi iyaka da kasar Nijar daga arewa maso gabas sannan ta yi iyaka da kasar benin republic daga kudu maso gabas sannan ta yi iyaka da cote d'ivoire da ghana da kuma togo ta bangaren kudancin kasar ita ta burkina faso ita wannan kasa ƙasa ce wacce Allah ya albarkace ta da yawan jama'a musamman idan aka dubi ƙididdigar yawan jama'ar ta musamman a lissafin shekara ta dubu biyu da sha biyar shekarar da ta wuce kenan yana ba da alkalma kamar mutum miliyan goma sha takwas da dubu ɗari hudu da hamsin wannan ƙasa ƙasa ce wacce tana da yarurruka da ɗan dama amma babbar ƙabilar da ke cikin wannan ƙasa ita ce ƙabilar motsa idan aka dubi ɓangaren addini za ga cewa kashi sittin na yawan jama'ar wannan kasa ta burkina faso musulmi ne sannan akwai ɗaya bisa biyar na yawan jama'ar kasar kuma mabiya addinin roman katolika sannan akwai ɗaya bisa shida na mutanen kasar waɗanda suke bin addinin gargajiya sannan akwai sauran jama'ar kuma waɗanda ba su ma da addini kwata-kwata gaba ɗaya. Hmm. su sunan burkina faso an canza shi zuwa ofa bolta a wani lokaci can da tarihi ya tafi Hmm. amma sunan burkina faso abin da ake nufi da shi shine land of incorruptible people wato ƙasa ta jama'a waɗanda ba su yarda da zalunci da almundahana da kama karya ba hmm. shine ma'anar burkina faso wannan suna an tabbatar da shi a shekara ta da da tamanin hudu a lokacin mulkin thomas sankara hmm. wanda ya ɗauki tsarin mulki irin na 'yan gurguzu Hmm. wato salon mulki irin na kasar rasha hmm. wanda irin su marx da irin su lenin suka tabbatar a wancan lokaci tun da aka yi juyin juya hali wato bolshevik revolution a shekara ta da tara goma sha 1917 hmm. daidai lokacin da ake cikin yakin duniya na farko kenan kafin karfe to ita wannan kasa tana da bakin gaba na teku mil kamar biyar tsakaninta da kogin atlantika sannan idan an duba za a ga cewa yawanci akan samu abubuwa na tarihi wanda yake nuna zamantakewar dan adam a wasu sassa daban-daban na kasar burkina faso mm. idan an duba za a ga akwai wani wurare da aka samu irin kasusuwan mutane da irin kayayyakin da mutane suke amfani da shi wurin farauta mm. da abin da ya shafi kayayyakin da suke amfani da su na da wurin yin noma samar da abinci kamar yadda aka sani akwai lokacin da ake sarrafa karfe akwai lokacin da kuma ake sarrafa dutse to lokacin sarrafa dutsen nan da lokacin sarrafa karfen nan shekaru ne masu dimbin yawa hmm. tun kafin ma zuwa annabi isa da kamar karni da kamar wurin karni uku hmm. da lokacin an samu wato ragowar abubuwa na tarihi na jama'ar kasar burkina faso a wurare da dama kamar wani wuri da ake kira bura an samu irin waɗannan kayayyaki wanda suke nuna da daɗɗan tarihin mutane da suka zauna a wannan yanki hmm. sannan kamar yadda muka ambata tun farko kafin zuwan turawa a ƙarni na goma sha tara akwai abubuwa da dama wanda jama'ar kasar suka fuskanta ta fuskar ayyuka na raya kai musamman ayyukan noma da kiwo da yawa daga cikinsu suna noma da yawa daga cikinsu suna kiwo da yawa daga cikinsu kuma mafarauta ne sai kuma an sanar tambayar sama'ila abubakar bauchi kan maita a dunkule da kuma takaitaccen matsayin addinin musulunci Idan mai tambayar na saurare ga mai fashin baki kan al'amuran zamantakewa da kuma addinin musulunci shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri da ansar da ya bayar kwanan baya kan tambaya irin wannan to maita dai kamar yadda bahaushe ya ɗauka wani abu ne wanda yake kamar ah, na sirri ko kuma na wani abu wanda yake ɓoyayye wadda wasu mutane suka keɓu da shi ta yadda idan suna neman cutar da wani ta hanyar wannan sirrin wanda su kaɗai suka sani to sai su yi amfani da shi wajen janye kurwarsa ko kuma cutar da shi har ma ya kai ga halakar da shi to amma maitar sai aka kasa ta kashi-kashi akwai maita wacce take ta ainihin wato gargajiya kamar yadda kowa ya ɗauka idan ka ga mutane waɗanda suke wanda ake zargi da wannan ɗabi'ar ta maita za ka gansu da wuta wato ɗaya kenan daga cikin alamominsu kuma suna amfani da wasu abubuwa na cutarwa irin eh, kwari kamar su zanzaro da makamantansu wadda suke cutar da ainihin wanda suke nema su cutar da shi har ma a ce wane ko ya wacce ko mayewa ne ya danne ko ya kama kurwan wannan da ake zargi ta hanyar ainihin wato hana shi sukuni har ma ya zamana eh, ya yi ta rashin lafiya a rasa gano mai ke damunsa sai dai a samu wasu masu magani na gargajiya su gano cewa ai wannan maye ne ya kama shi kuma yawancin maitan akan zargi a wasu ne yawanci za ka iske ko tsofaffi marasa galihu ko kuma wata kabila ko kuma wasu dangi daga cikin gari ko unguwa sai a ce waɗannan su mayu ne wannan wani abu ne wanda yake a ɓangaren gargajiya kenan sannan sai aka waye gari an sabunta wannan tsafin ko kuma sihirin ta hanyar zamani wato abin da ya shafi a kungiyoyi na asirrai da yadda ake amfani da ƙananan yara ko a yi amfani da mata ko a yi amfani da wasu wajen ba ma wanda ake nema a cutar da shi ko a shi a cikin kungiyar ko kuma a kashe shi ko a ainihin salwantar da wani sashe daga cikin rayuwarsa ta hanyar ba shi nama ko a makarantun yara ko kuma a guraren taruka ko ta hanyar ba da minti ko cakulat da dai makamantansu to duk waɗannan a wasu abubuwa ne waɗanda suke na tsafe-tsafe da kuma asirrai waɗanda mugayen mutane suke amfani da wannan damar tare da mugayen aljanu waɗanda suke cutar da mutane wanda dama tuni an riga an san akwai irin waɗannan hmm. ko da musulunci ne to addinin musulunci da farko dai tukunna musulunci bai kawo bayani kai tsaye akan irin waɗannan da muka yi bayanin su waɗanda suke mayu na matsafa ko masu wuta da sauransu ba abinda musulunci ya bayani shine ainu wato kambun baka shi kambun baka wani abu ne wanda yake kamar haka wasu mutane ne a cikin al'umma Allah ya ke su da wata irin tsayuwa ko wata irin halitta waɗanda ke idanuwansu cewa misali da sun dabba ko garken shanu ko tumaki in abin ya faranta musu rai ya ba su sha'awa in ba su yi addu'a mai kyau ba tana yiwuwa abin ya cutu ko kuma idan suka ga amfanin gona ya banya ta yi kyau abin ya ba su sha'awa har suka yi wata magana a kai in ba su yi addu'a ba to tana iya yiwuwa abin ya samu cutuwa ko ya lalace ko kuma in suka ga mutum ko mace ko namiji waɗanda suka burge su suka ba su sha'awa matukar sun yi wata magana waɗanda ba su yi maganganu waɗanda suke na addu'o'in alkhairi a kai ba to yawanci za ka ga abin a bisa wannan abin da suke da shi a jikinsu wato za abin zai iya cutuwa sannan kuma yawanci su ba wani mutum ne ko kuma wasu mutane waɗanda aka keɓewa cewa su ne mayun ba a'a wani ma yana da wannan baiwar kuma abin yana jikinsa amma bai san shi yana da wannan ba don haka shi yasa ake wa al'amarin bugun ko kuma cinikin goro gaba daya cewa duk mutumin da ya ga wani abin da ya burge shi mutum ne dan uwansa a cikin mutanen kuma mace ce ko namiji yaro ne ko babba dabbobi ne amfanin gona ne wata kaddara ce ko kuma wani mallaka ne to duk wanda ya gani ya yi addu'an alkhairi tana yiwa watakila bai san ko shi yana da irin wannan abin ba wanda in ya gani bai yi addu'an kwarai ba abin zai iya cutuwa da haka shi mai tambaya abinda musulunci yake magana a kai shine wato akwai irin waɗannan mutane waɗanda suke da irin wannan baiwa wanda kuma ba wai yanzu bane tuntuni ne sannan kuma a gargajiyance wanda ba addini ba akwai waɗanda suka mai da abin tsafi ko kuma shiga wasu ƙungiyoyi don cutar da wasu mutane ko don mallakan wata dukiya ko don ainihin samun wani matsayi da makamantansu to duk irin waɗannan suna nan amma addinin musulunci a kullum yana karantar da mu kada a keɓe wata tsohuwa don ba ta da gata ko wani tsoho don bai da gata ko kuma wani mutumin da ake tsoronsa ba a taɓa gani ya cutar da wani ba amma saboda kyashi ko kyama a ce ai wannan maye ne ko waccan mai ya ce ko kuma a ware wata ƙabila a ce waɗannan ƙabilun mayu ne a'a kamar idan na faɗa akwai waɗanda suke amfani da wasu abubuwa don cutar da al'umma su irin waɗannan matsayinsu daban shi kuma musulunci ga abin da ya bayani a kai dangane da abin da ya shafi waɗannan ainihin ainu ɗin su kuma suna nan daban saboda haka a tsarin musulunci na bayani da kuma sani akan maita ko mayu shi daban waɗannan kuma na gargajiya kamar yadda ya bayani su ma su daban amma dukkan su gaba ɗaya a matsayin mutum wanda Allah ya halicce shi ba su da wani tasiri da za su iya cutarwa ko kashewa ko rayawa sai abin da Allah ya so wasu bayan Allah sun tafi wani ƙauye to suna dawowa cikin dare kamar karfe ɗaya na dare a cikin wani rafi ga kwazazzabo na duwatsu da sauransu sai suka hangi irin wancan wutar ta mayu da ake faɗi to shi wannan mai wutan sai yana bin su tarbakin yana watsewa yana bin waɗannan yaran to Allah ya sa yaran ba su karaya ba ba su tsorata ba sai su ma suka yi wa kansa suna Allahu akbar suna gudu suna bin shi karshe dai abun yana gudu kamar yadda da zaka ji mutum yana gudu gudun tsira mm. to shi ma haka yi to kaga abun da nake nufin kawo anan shine yadda da abun ma yakan yi tasiri akan wanda ya da shi don haka ko da akwai shi ba mu yi imani da shi cewa ya isa cutar ko ya halaka wani ba Allah shi ke kashi shi ke rayawa kuma babu wani wanda zai tasiri wajen cutar da wani in ba ya samu nasara daga wajen ubangiji ba in ko ka tsare dokokin Allah Allah zai tsare ka daga dukkan sharrin wani wanda ma kake zargi ko maye ne kowane iri na shi tare da fatan Allah ya tsare mu gaba daya kuma ya ganar da wanda ba su gane ba wajen shiga kungiyoyi don cutar da wasu bayan Allah har ma su salantar da rayuwarsu. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan Burkina Faso da kuma na wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da Sheikh Ibrahim Muhammadu Guri da wanda ya haɗa mana sautin Haile Haile da kuma injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam. sai labarai amma fa a takaice. shugaban amurka donald trump ya yi kira ga majalisar dattawan kasar mai rinjayen yan republican da ta amince ba da bata lokaci ba da zaben da zai yi na wanda zai maye gurbin mai shari'a ruth bader ginsburg ta kotun kolin kasar wacce ta rasu kamfanin dillancin labarai na associated press ya ce kiran na trump na zuwa ne mako shida kafin a yi zaɓe a ƙasar a ranar juma'a shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa mitch mcconnell wanda ɗan republican ne daga jihar kentucky ya sha alwashin zai nemi a kada kuri'a kan duk zaɓin da shugaba trump ya yi bayan rasuwar kingsburg sai dai 'yan democrat sun yi kira ga 'yan republican da su bi tsarin da suka gina a shekarar 2016 da kin sauraron wanda zai mai gurbin wani alkalin kotun kolin kasar yayin da aka tunkari zaɓe. 'Yan sanda a Belarus sun tsare ɗaruruwan masu zanga-zanga ranar Asabar a birnin Minsk, a cewar wani wanda ya shaida lamarin yayin da kusan mutum dubu biyu suka yi tattaki suka ratsa cikin birnin suna kira ga shugaba Alexander Lukashenko da soka daga mukaminsa. mafi aksarin waɗanda suka fita zanga-zanga ta ranar asabar mata ne waɗanda suka yi gama da 'yan sanda daga baya kuma suka datse masu hanya suka fara kama su ɗaya bayan ɗaya in ji wani da ya shaida lamarin jami'an lafiya na yin gargaɗi ga jama'a da su je su yi allurar rigakafin cutar nau'in muran nan da ake kira flu a turanci domin kaucewa yin fama da cutar covid-19 da murar a lokaci guda cututtukan na murar da coronavirus na da saurin yaduwa kuma suna da alamu iri ɗaya bambancin shine ita cutar mura na zuwa ne lokaci-lokaci yayin da ita kuma ta covid-19 ba ta da lokaci da ke kuma ci gaba da yaduwa a sassan duniya duk da cewar har yanzu ba a samu rigakafin cutar ta coronavirus ba an kwashe gomman shekaru ana amfani da rigakafin cutar ta mura kwararru a fannin lafiya sun ce hanya ɗaya da za a iya sanin ko mutum yana ɗauke da ɗaya daga cikin waɗannan cututtuka ita ce ta hanyar yin gwaji Kafin mu kammala shirin bari mu amfani da wannan dama domin taya mai shari'a da iyalansa Justice Ladan Buda Tsamiya murnar naɗin sarauta da mai alfarma sarkin musulmi Abubakar Sa'ad na biyu ya yi masa a yau a matsayin magajin tsamiya da fatan Allah ya taya shi riko amin. Muna kuma miƙa sakon ta'aziyar mu ga wakiliyar mu ta Jos wato Zainab Babaji saboda rasuwar dan uwanta mun kaila madaki dajin a jihar Bauchi. Allah ya rahamshe shi. To ma sauraro baki daya abin da ya sawaka kenan a cikin jarin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yin sa madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatarwa sai kuma Hailu Hailu da ya haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa a huta gajiya ma assalamu.